ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا waɗanda suka cuci kansu da ƙin yin hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci idan mala'iku za su karɓi rayukansu a wulaƙance cikin izgili sai su ce da su a wani hali kuka kasance ne me bambancin ku da mushrikai sai su ba da uzuri su amsa da cewa mun kasance masu rauni ba mu da wata dabara ko ƙarfi da za mu kare kawunanmu da shi sai mala'iku su ce masu cikin tsoratarwa da wulaƙantarwa, shin ƙasar Allah ba tana da faɗi ba, ku fita cikinta don ku amintar da addininku da kawunanku daga ƙasƙanci da fin ƙarfi mana, waɗannan da ba su yi hijira ba makomarsu da matabbatarsu ita ce wuta makoma ta yi muni.